يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwanmu da numfashinmu a wannan yini mai albarka na alhamis yammacin ashirin da hudu ga watan ramadan hijira na da dubu wanda ya daidai da yau nawa ne ga watan bature shida ga watan mayu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka cikin wannan gari na ba mun saba haduwa ne don gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba sai dai haduwanmu a wannan lokaci ba zai yiwu mu yi tafsiri din ba saboda tarin ayyuka da suke gabanmu na abin da muka saba yin sa duk shekara na abin da ya shafi wato tallafa wa marayu dangane da abin da ya shafi tufafin sallah da wasu agaji da suke da makamancin haka. domin saba duk shekara in mun zo mukan fassara ayoyi ɗaya biyu kafin daga ƙarshe sai mu gudanar da abin sai dai wannan karon abubuwan suna da yawa suna da yawan ba yana nufin ya kawo ci baya na rashin yin karatu ba ne yawa ne na alkhairi wato wannan karon sai muke fahimtar kamar kayayyakin da za mu raba ɗin ya fi na baya yawa sannan kuma akwai alamun hadiri a gabas ɗin sai muka ce to madadin haka mu sauke tafsiri din sai ya zama mu fuskanci al'amarin raba wannan kaya din kai tsaye don haka abin da za mu gabatar a yanzu kenan shine wannan raba wannan kayan har ma nisan ya sa akwai waɗanda ba a nan garin suke ba can sama an ba su tufafinsu sun kama hanya sun tafi saboda tafiyan kafa ga nisa ga kuma rana ga kuma alamun hadiri ko kuma hadiri ɗin kai tsaye don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba farko muna da baƙo da muka zo tare da shi daga biyu shine malam talha dawud ɗan uwa ne malami ne wanda ya kama mana ziyara musamman zuwa ga wannan majalisi kuma zuwa ga wannan masallaci din don haka kafin mu fara kaddamar da komai malam za mu baka minti biyu zuwa uku a takaice ka ji mana kalmomi waɗanda suke ɗauke da kwaɗaitarwa dangane da tallafa wa marayu na abin da ya shafi ciyarwa tufatarwa ilmantarwa ɗaukan nauyin karatu da makamancin haka don haka a cikin kalmominka masu albarka za mu so mu ji san kalmomi waɗanda za su sake zaburar da mu ‘yan uwa sun san da waɗannan falaloli ɗin amma kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa ne fa zakir inna fati zikra ka tunatar tunatarwa yana da amfani da ganin kayan da aka tara mana su a nan ya nuna mana ‘yan uwa sun san abu dangane da abin da ya shafi tallafa wa marayu to za mu so ka sake kwaɗaitar da su ta yiwu a cikin kalmomin sai ya zama sun ji wasu abin da ba su ma ji a baya ba wanda hakan sai ya ƙara musu annahaba wato hoɓɓasa da kuma ƙwazo wajen sake tallafawa waɗannan bayin Allah waɗanda ake kira marayu ɗin. Don haka fal ta tafaddali Sheikh ma'ajuran mashkuran insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أما بعد فإن أعوذ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله أن أجرنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمين يقولون وانا ma da ake cewa kun tsoka ko da sauran sun kwakwari ko wani ambaton suna sun zuwa ku domin muraye ne wasu yankin da ba nan ba dole ne sai an samu sabani ta sun na yanda za ku yi ambaton garin sannan kuma yadda zai iya kira daban malam ashir abdullahi murtafa babban malami ne allah ya sa al'an ga rayuwarsa albarka kuma mujahidi ne yana bakin kokari na isar da da'awa dokin da aka gayyace shi ba zai kasala ba zai yanzu ga ya ke wata ramadan muna can cikin gari mu muna jin tare tare su ga ko jin ko kuma jin jin tsoron iski saboda azumi amma shi haka yakan kama har ya auna kullum ya zo garin nan ya yi sarki ya koma kuma a sha ruwa da ta ta ta ta mai alaƙa faɗaitarwa zuwa da abin da abin da ke na tallafi ne ga marayu abu ne sananne wanda ya samu dalilai na alƙur'ani da kuma sunna abinda za mu iya hasaitowa da alƙur'ani ko su kuma su kuma su kariba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi da cewa Muhammad ya kuma farabata a ga maraya wannan kuma cikin wata aya ce kalla kalla bal bal ba haka ba ba girmama mamaraya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ana wallafi ulyatin hasan sunna wannan ya kunna ta ilahi sai da bai hadin ba kamar da hadisi ya nuna sai yawa da ta haka yake da wanda yake sallafa mu marayi da suna aljanna za su babu nisa mai yawa ba wani rata duka dai ba za ka iya zaman tuwa matsayin kaɗai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaita da cewa da za ka makwarci shi a gidan aljanna inda da akwai gida da sun ka zama to sun ga tsakanin ka da shi ba ku da nisa idan haka yan uwa su yi bakin kokarin a ganin cewa sun tallafa ma marayu kaya ga suna a gaban mu wanda abin al'ajabi kaya man ana lissafa ta ana da karatun da nawa a cikin irin wannan hali da ake na tsananin da al'umma suke fama da shi da wahalhalu da ake ciki amma duk da haka yan uwa ba su yi kasala ba ba su yi an gaba yi baya baya ba akan wannan fahimtarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ke da zabar da musulmi akan cewa su tallafa mu maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a tallafa mu maraya a wani hadisi ya nuna wani jihadi ya zo ya ce zuciyarsa ya zuciya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ce ka zo ka shafi kan maraya malamai suna fasar cewa ba wai ka zo ka kama kan maraya da ya sa fa ba shi ne ake nuna a'a ka zo ka taimaka makama maraya ka ɗau nauyin maraya ta wani bangare wanda sai ka iya wani zai iya ɗaukar nauyin maraya tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe wani ba zai iya ɗaukar nauyin maraya ba tun daga an ga farkon rayuwar nasa har ƙarshe wani zai iya ɗaukar rabin rayuwa misali yaro zai iya kai shekara goma sha shida an haife shi yana shekara biyu ya zo a gidanka zai shekara sha hudu kenan eh, ko abin da ya kama da haka nan wani zai iya riƙe shi har tsawon shekara sha hudu wani ba zai iya ba zai iya yin shekara goma a gidansa yana tallafa masa wani kuma zai iya ɗaukar nauyin sa tsawon shekara takwas tsawon shekara biyar wani ma ba zai iya ba sai tsawon shekara ɗaya wani ba zai iya ba sai tsawon wata daya wani tsawon sati daya wani sati ma ba zai iya ba tsawon kwana daya to wani kwana ma ba zai iya ba amma zai iya dan tallafan dan tsunka miki wani kayan da zai sa wani ba zai iya tsunka kayan ba amma dai zai iya ba shi dan abincin da zai ci to kaga duk gwargwadon abin da ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ba mu na tsayin da zaki shiga ya taimaka shi ma ya yi yunkuri saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya kallafa ma rayuwa sai abin da ya baka an sani kana da niyya ta kwarai na kana son ka daunayin maraya amma ba za ka iya ba sai abin da za ka bar na abinci a wuni ɗaya shi kaɗai a gare ka to kai yunkurin bayar da shi gaska ya rewa wani ko kuma gaska ya kasalar eh, hana wannan abin na yin cewa idan ka aikata za a ga eh, ragon canza cewa da duk abin da Allah ya mallaka maka abin da ka bayar ke ga wannan an taɓa samu da munafukai a lokacin da an ka zo ana taimako za a je wani yaƙi idan ka ba da mai yawa suke tayarya idan ka ba da awon ga tsakatsaki da ke wani duk dukiyar da Allah ya miki da gida abin da suke bayarwa idan ka ba da kaɗa ce kuma mu da Allah za su yi wani ta zo da kwanan kaɗai na da biyu kwanan kaɗai na misali wake ta ba da su Allah zai fitar da wake kwanan ɗaya kaga wannan duk wanga abun da yake kawo mutane illoli ne daga cikin waɗanda suke zo mutane da kasala a ɓangaren munafurcin da su munafukai su yin wannan na ƙulla ƙulla subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allah ya saka malam Talha Dawud da alkhairi waɗannan kalmomi ne masu tsada wanda za mu kira su yuktabu bima zahab ya kai a rubuta shi da ruwan zinari nastoshi ne daga annabi shi daga alkur'ani da suke sake kwadaitar da mu dangane da wannan aiki na abin da ya shafi taimakawa da kuma agaza wa marayu a shi irin wannan tallafi babban abu da muke so su ɗan uwa marayu su sani ku ba wai daban kuke a cikin mutane ba so ake yi kuma a sa ku a layin mutane ku daina jin cewa kun rabu da gatanku kuna da gatanku yadda kowane ɗa yake da gata mahaifinsa na raye mahaifiyarsa na raye kuma ku rika jin haka nan wuri da aka kawo ku a tallafa muku da kaya ba wai an zo a ajiye ku kaman almajirai wulakantattu ba ne ku kalli duk waɗannan da suke wannan wurin su ne iyayenku su ne ubanku su ne uwayenku don haka ba su bambanta ku da 'ya'yansu ba yadda suka yi wa 'ya'yansu sabin kayan tufafi na sallah su ma haka suka cire kuɗi suka yi muku don haka duk waɗanda suke waɗannan wuraren iyayenku ne in suka ce ku bar kaza ku bar kaza ku yi kaza ku yi kaza don haka duk waɗanda suke nan iyayenku ne kuma ku riƙa jin kanku kuma ‘ya'ya ne ko ɗin ba marayu ba ne duk wanda ya hantare ku duk wanda ya kaza kuma ga iyayenku a nan da haka wannan masallaci da kuka ga kun zo waɗannan mutane da kuka ga suna zazzaune a nan su ne iyayenku don haka duk wanda ya ce ina iyayenku ku ce ga iyayenku da haka ku kar ku rika jin cewa ku marayu ne ko wulakantattu ne ko ba wulakantattu ba ne yadda kowane ɗa yake da gatan shi kuma kuna da gata Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddari iyayenku sun rasu Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara muku waɗanda za su kula da rayuwanku sannan kar ku rika jin Allah maɗaukakin sarki ya ci ku ne ya ɗauke iyayenku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kan ma tun kafin a haife shi baban shi ya rasu yana ɗan shekara shi da mahaifiyar shi ta bar duniya kun ga kowace kun ɗan ga iyayenku na wani lokaci sannan Allah ɗauki rayuwarsu don haka in kuna ji ko marayu manzon Allah ma maraya ne kun ga ashe marayu ba waɗanda ake wulaƙantawa ba ne ganin yadda manzon Allah ga maraya Allah ya tallafa wa rayuwansa ya sa al'umma da jama'an wannan masallaci da kuka gansu a yanzu suka ga yadda Allah ya taimaki annabi yana maraya su ma suna so su samu lada su taimaka ma rayuwanku su ma sai Allah ya tallafa musu shi ne suka fitar da wannan gidauniya don a tallafa muku don haka muna addu'a Allah yi wa rayuwanku albarka Allah maɗaukacin sarki ya kula da rayuwanku waɗanda suka yi gudunmawa da ƙoƙarin tallafa muku da ƙoƙarin sanya muku farin ciki su ma Allah ya tallafa ma rayuwarsu duniya da lahira Allah ya tallafa ma zuriyarsu duniya da lahira Allah ya sanya musu farin ciki tun daga nan duniya har lahira to waɗannan abubuwa suna ta gudanuwa ne ƙarƙashin gidauniya na tallafa wa marayu da hukumar wannan masallaci ta tsara don haka a wannan shekara ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ramadana a yau ne muke ƙaddamar da tallafa ma marayu na wannan shekara ɗin kuma ƙaddamarwan da tallafin zai tabbatu ne a yanzu a haka shugaba zai tashi ya buɗe mana kalmomi a matsayin waɗannan kalmomi nashi shine kalmomin buɗe wannan lanci na fara ƙaddamar da wannan tallafi ɗin zuwa ga marayu. Don haka waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗa suna gudanuwa ne ƙarƙashin hukumar wannan masallaci. Jagora kuma shugabanmu na gudanar da komai na waɗannan al'amura da za mu ce al'amuran suna gudanuwa ne ƙarƙashin shugabancinsa kuma falin alhamdu al'amura suna tafiya babu abin da za mu ce sai abin yabawa da fatan alkhairi tsufa da ya a cikin wannan hidima wa sunna Allah ya ƙara ma wannan tsufa nashi albarka Allah maɗaukacin sarki ya sa wannan furfura nashi ya zanto haske ne a cikin aljannatul firdaus Allah maɗaukacin sarki ya taimaka ma zuriyan dattijon nan Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma rayuwa albarka don haka za mu so babanmu shugabanmu jagoranmu ya taso ya ɗanyi mana kalmomi ɗaya a matsayin waɗannan kalmomi nashi shine buɗe wannan tallafin haka da zaran ya buɗe kalmomi to wannan tallafi sai fara gudanuwa zuwa ga waɗannan bayan Allah da ikon Allah.

a tara wani abu a taimaka wa marayu da a taɓa yin haka da ku gaskiya na gode wa mu, na gode wa ƴan uwa wanda suka ba da haɗin kai yanzu a haka za a samu wanda ya taimaka ko wanda ya wa ya amma ya taimaka to kaga wannan ya yi jihadi babbara Allah ya saka wai da suke haka ɗin da alheri da zan yi yawanta magana yanzu dai tun da an ce akwai hadin da ta kwakwari a fara kayarwa da wayanda da su a ciki ta mai sata da ake na gode ku Allah ya saka wa shugabanmu da alkhairi waɗannan kalmomi da ya mana amfani da su Allah maɗaukacin sarki ya kai cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi ya saka da aljanna ba abin da za mu sai sai godiya da san barka a to abin da ya kamata yanzu mu fara ina ga za mu kirawo shi malam sama'ila wanda yake shi ne shugaban kwamiti na abin da ya shafi wannan gidauniya na marayu da shi da membobinsa sun yi namijin kokari wajen tattaro mana waɗannan abubuwa kusan duk abubuwan za mu ce ma ƙoƙarinsu ne gaba ɗaya to shi da yake jagorancin al'amuran za mu so ya zo ya ɗan buɗe mana da godiya ga Allah sannan ya yi mana takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi wannan gidauniyan mu ji tufafi kala nawa aka samu marayu nawa za su ci moriyan wannan agaji din me ake da shi ya ake yi ya gidauniyan take za mu ji daga bakinsa insha Allah malam bismillah

to haka wannan za a ba su kaya ne ba wai an rufe tallafa ma marayu bane to haka alhamdulillah gaskiya an gode wa al'umma an gode wa jama'a ubangiji Allah saka da alkhairi Allah kai mizani ubangiji duk wanda ya taimaka da wanda bai samu ba ubangiji kuma Allah ba su ikon bayarwa wanda suka bayar kuma ubangiji kuma Allah saka musu da alkhairi Allah rubuta lada gaskiya alhamdulillah gaskiya an yi mamaki kwarai da gaske ba a san cewa lalle za a iya samu abu haka ba amma alhamdulillah mutane sun yi kokari gaskiya a cikin taimako na farko da zan so mutawa kamar na kuɗi an samu kuɗi naira dubu ashirin da uku da ɗari tara da arba'in da biyar wannan kuɗi da aka samu a kuɗin da za a ga da ɗinki ko a taimaka ciki gaskiya alhamdulillah Allah ta kama mutane da alheri sai kuma na biyu kuɗin da aka cire daga cikin wannan kuɗin jimlan kuɗin da dubu ashirin da uku da dari tara da arba'in da biyar ɗin an yi ɗinki a ciki an yi ɗinki kuɗin dubu tara da dari shida ne na mazaje mazajen kuma set guda talatin da uku wanda aka samu sai kuma mata mata kuma an yi ɗinki dubu shida da dari biyar kuma set ashirin da biyu ne aka samu a ciki total ɗinkin da aka samu a cikin kaga mun samu set state na guda hamsin da biyar kenan marayu wanda aka mutu cikin bana samu hamsin da biyar total gaba ki da wanda aka samu cikin bana sai dai kuma har yanzu a baya a gefe akwai wanda suka tsinko wanda suka kawo misali lissafi ba akwai wanda suka tsinko wanda suka turo can ba misali lissafi jimla wa'annan abu ababen ba to haka sai kuma mun cire kuɗi daga ciki an sayi leda na ɗari hudu daga ciki to a cikin sauran asusunmu kuma wanda ya saura yanzu a haka muna da dubu bakwai da ɗari hudu da arba'in da biyar wannan kuɗin da yake saura a asusu a aji assalamu alaikum wa rahmatullah Allah maɗaukakin sarki ya saka da hankali to yanzu malam kenan wannan ɗinkin da gidauniya ta yi an samu kaya kala hamsin da biyar banda kayan da kuma ya zo a ɗinke yanzu da wanda ya zo a ɗinke da wanda akwai marayu nawa ne za su samu tallafin to na'am na'am to kafin daga baya dai za mu ji lissafin kenan to masha Allah mun ji abin da yake tafiya da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kamar yadda shi malam Samaila ya faɗa kofan taimakon ba a rufe ba har yanzu a buɗe take na'am to ya manta faɗin takalma ma shi takalma kafa nawa kenan muke nan na'am takalma muna da takalma guda goma sha bakwai na'am sannan muna da Omu a ajiye to wannan yana nuna mana mun samu agaji masu yawa kenan kamar yadda ya faɗa kofan taimakon a buɗe take kuma ko jiya ma mun sake faɗa muna yawan faɗa da kayan ne da kuɗin ne ko gobe kaka za a karɓa domin ka kawo kayan akwai wanda bai samu ba ai za a iya kiran shi to wane zo ka karɓa in kuɗi ɗin shi ma za a karɓa jiya cikin malaman da suka zo malam muhammad anan ya ba mu wani shawara wannan gidauniyar marayu ɗin mu yi ƙoƙarin mai da shi ta dindindin ba ta azumi ba ma kadai kaga a nan gaba in muna da kuɗi a kasa har gona za a iya yi wa gidauniyan marayu noman da za a yi na marayu din ne kaga nan gaba abun zai girma zai girma ɗayan malaman da muka zo da shi jiya malam haruna wanda nake sa suna da kungiyan wata awonu na tallafa wa marayu har keke na tef an zo an wayi gari suna da shi sun yi abun na marayu ne sai da abun ya zo ya karfin da har wacce ta musulunta za su aurar da ita wanda ya musulunta ba shi da jari da zai rike kanshi da shi za su mishi jari wani ya musulunta bai gama makaranta ba za su ɗauki nauyin makarantansa ya ƙarasa har sai da ya zo ya kai to har da biyayyu wata mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya tana zuwa gandu ba ta ba ta yawo gantari da sauransu sai su samo jarin itace su bata shi ta samu sana'a a gida wata a samu mata wake da za ta rika yin kosai a gida ko makamancin haka to kaga irin wannan abun ba ƙaramin taimaka ma wuri ba ne. To idan muka samu irin wannan a cikin wannan garin, kaga ya sake zame mana abun rufin asiri ne gare mu. Don haka fatanmu yadda wannan abun ya fara kullum mu rika jin al'amarin ya haɓaka kenan. Mu ma mu zo mu ji to za a fara taimaka ma waɗanda ba su da shi. Ai har in hali ya kai ma aka gina gidan marayu a ƙarƙashin wannan aiki. Ai ba abin da za mu ce sai falillahi alhamdu. to fatan mu da hankoran mu kenan Allah ya kai mu zuwa ga wannan ci gaban. In dai muna da wannan niyya din Allah zai taimake mu. Me manufan banza ma ya zage Allah cika mishi manufan ta balle mu da muke da kyakkyawan manufa? Kuma abin da ya nuna mana za mu samu nasaran, ku dubi yadda muka fara abin a farko kamar wasa. Shekaran da ya wuce za mu ce ba mu yi ba, don ba mu ɗauka za a tallafa ba har ƙarshe malam sai har wasu ba sun ɗan kawo. sai gaji kuma bana dubi yadda Allah ya kawo nasara cikin al'amarin ashe wannan yana nuna mana gaba gaba abun zai ce haka kuma za ka duba mun zuna muna tafsirin sai ka ga agajin da muka samu kamar ya fi yawan mu ma sai ka ce ko akwai wasu rijalul ghaibi ne ko akwai wasu mala'iku da suka rika turowa ne ba abun da zamu ce wannan aikin Allah ne Allah yake cewa fa qul i'malu fa sayarallahu amalukum ku yi aiki Allah zai ga aikin ku sai Allah sa albarka a ciki wannan albarkan Allah muka gani a nan to yadda muka ga wannan albarkan Allah ya bayyana a nan sha Allah haka albarkan zai bi waɗanda suka turo tallafin su Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da haka to yanzu yadda malam ya tabbatar mana agajin da aka samu maza waɗanda kwamitin ita ta ba da kuɗi aka je aka ɗinka ƙarƙashin kuɗi da aka tara da yadi da aka samu maza sun samu kaya kala talatin da biyu kala talatin da uku na'am kala talatin da uku mata kuma sun samu tufafi guda ashirin da biyu wannan yadin da aka samu ƙungiyar marayu ta ɗinka ana da tufafi set hamsin da biyar kenan akwai tufafin da sun zo kuma a ɗinke ga can yana wurin sauran 'yan agaji da wasu 'yan kwamiti suna kokarin tantancewa kafin mu karasa wannan za su zo da shi samu ji kuma me aka samu a can ɗin. to manzon Allah ya kasance in abu ya burge shi kabbara yake yi to mu ma muna kabbara muna cewa Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi to abu na gaba za mu nemi sunayen waɗannan marayu din kai tsaye kenan mu fara isar da wannan tallafi din zuwa gare su abinda nake gani kenan na'am sunayensu a nan za a fara kira kawai sai a miƙa musu to wannan kira da za a yi zuwa ga marayu to za mu ɗau abin magana ka to kam ya koma zuwa ga chief imam gaba ɗaya shi zai kira sunayen waɗannan marayu ɗin. Ana kira, ana miƙa musu. To, wannan abu idan ya koma zuwa ga liman zai buɗe mana da addu'a mai faɗi ko kuma wato addu'a wanda zai ƙara ma abun armashi da albarka. Abin da muke cewa duk yaron da ya zo ya karfi tufafinsa ya koma gefe ya zauna kar ya tafi gida. kuma a zauna a yi shiru a natsu duk wanda ya zo nan zai zo ya karbi kaya in sha Allah da kaliman zai bude da addu'a sai kuma ya fara kiran waɗanda za su zo su karbi tufafinsu to a nan zai kirawo waɗanda za su miƙa waɗannan kyaututtukan tufafi zuwa ga waɗannan marayu ɗin. Misali, yanzu a nan kayan maza ne nake gani a nan kayan maza ne zalla guda talatin da uku to za a iya ware guda bakwai guda takwas wane zai miƙa musu a zuwa a kira wane ya miƙa wane ya miƙa kowanne dai mu ga an sa albarka wajen rabiyan waɗannan kayayyakin don haka imam zai dubi waɗanda suka cancanta sai ya kira zai zo ya raba kaya kala kaza in ya zo ya raba sai liman ya sallame shi sai ya sake kira mana wani wanda zai zo ya raba a haka za mu ƙarasa raba kayan mazan kuma sai mu ga zuwa gaba na matan ya za a yi wallahu a'lam ya imam bismillah Thank you.

التكبير الله Ou é a comunidade? Ou é a comunidade? É a comunidade. É para mim, É. Ainda dá pro gay, dá pro gay, tá tudo bem. Dalai Lama Kuba. فلا Adamu Abdullahi. Adamu Abdullahi. Hamidu Muhammad. Hamidu Muhammad. Hamidu Muhammad. Abdulkarim Tayiru. Abdulkarim Tayiru. Thank you. إبراهيم لون إبراهيم لون a tambir muna mu ji ana kabbara da Muhammad Abdullahi Muhammad Abdullahi Adamu Muhammad Abdullahi Adamu Muhammad Abdullahi Abubakar Adamu Abubakar Adamu ana kabbara

التكبير Thank you. Idi Bukar. Idi Bukar. Idi Bukar. Idi Bukar. Idi Bukar. Abdulsalam Yusuf. Abdulsalam Yusuf. Abdulsalam Yusuf. Abdulsalam. Abdullahi Adamu, Abdullahi Adamu. Hassan Ibrahim. Hassan Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Yakubu Adamu. A takbir. Shirem. Shirem Shirem Shirem Shirem a shekarun da haka gina.

Abbasanin kuma, Abbasanin baya, Abbasanin. At-takbir. Ibrahim Dubar. التكبير عبد الله يا ادم عبد الله يا ادم عبد الله يا ادم عبد الله يا ادم عبد الله يا ادم Umar Haruna. Umar Haruna. Umar Haruna. Idrisa Ibrahim. Allah Akbar. Idrisa Ibrahim. التكبير الله أكبر Hamidu. Thank you.

dadi bugara dadi bugara ne Yusa. Yusa.

kafin to masha Allah jama'a wannan yana nuna mana a takaice muhimmancin aikin gariya. da kuma keniya da Allah ke sa wa ta'awanu alal birri ta taqwa ku yi a kan ayyuka na tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wa tsoron, kar ku yi a kan ayyukan tsoron Allah da kuma asha namiji babba ko ah, za ka ga da yawa mutane sukan haɗu yi wani aikin gayya amma da yawa wasu ayyukan na sakon Allah ne la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainal nas to wannan yana nuna mana duk wani haduwa da za a yi in dai ba wai a gudanar da sadaka sulhu tsakanin mutane wasu ayyuka na kwarai ba to babu alkhairi cikin duk wani taro da al'umma za su to wannan agaji da aka ga an yi kuma yanzu ake tarabar da su zuwa hannayen waɗanda suka dace yana nuna mana ashe in za mu haɗa kanmu to al'umma da dama za su ci moriyar haɗin kanmu wannan duk abin da yake tafiya ya rika nuna mana cewa haɗin kai a musulunci wani abin so duk wani abin da zai kawo mana raguwan kai kar mu yadda ya faru don haka idan muka ci gaba da haɗin kanmu to gaskiya abubuwan da masallacin nan za ta haifar na alkhairi suna da yawan gaske don haka wannan yana nuna mana muhimmancin aikin gayya kuma yadda muke gudanar da komai tare cikin wannan masallaci lalle mu ci gaba da haɗin kanmu a haka in muka ci gaba da yin haka za mu samu alkhairi mai yawa a cikin rayuwa duk wani abu in za ka yi dole wani lokaci za ka ji ba daɗi da sauransu amma haƙuri ake yi kai ma a gidanka wani lokaci ana bata maka rai yi. to karka ce to kai ma an bata maka rai kenan ka ƙaurace wa masallacin ka ƙaurace wa kar mu haka duk wani abu in za mu muna haƙuri da juna Allah za mu samu nasara mai ɗaurewa me muke tunani yau haɗin kanmu ga alkhairin da ya kawo mana idan kanmu ya rabu don Allah al'umman da muke taimaka musu daɗi za su ji su ma kansu za su ji daɗi ba to wannan yana nuna mana muhimmancin aikin gayya da kuma muhimmancin al mu haɗa kanmu wajen ayyuka na alkhairi da taimakon juna da taimakon al'umma wannan in muna yin haka zai ƙara ma mu albarka kuma za mu zanto masu kwarjini duk inda muka je Allah madaukakin sarki ya ƙara mana haɗa kanmu Allah madaukakin sarki ya taimaka mana wanda ba a cikin maza duk wanda bai ji sunan shi ba ya zo ya samu malam samaila in ya san an je gidansu an ɗau sunan duk wanda ya san an je gidansu an ɗau sunan shi kuma bai ji an kira sunan shi anan an shi kaya ba Yanzu ya samu malam samaila gashi nan a bakin masallaci yanzu an zo da kayan mata bari mu sake mai da abin magana zuwa da ciki na you. Mariam Yusuf. Mariam, Mariam Yusuf. Mariam Yusuf. Mariam Yusuf. التقدير حليمة يا حليمة يا حليمة يا

التقدير زينب عثمان زينب عثمان زينب عثمان لا زرع زينب زينب عثمان زينب عثمان زينب عثمان wannan zara ne wannan zainab wannan zainab ne zainab zainab usman zainab usman sai akwai zara zara zara usman wannan zainab wannan zara

Zara Ibrahim. Zara Ibrahim. Zara Ibrahim. Zara Ibrahim. Zara Ibrahim. Madam. Ibrahim. adama Usman, adama kuma Fatima Muhammad. Fatima Muhammad. Fatima Muhammad. Fatima Muhammad. Zara Usman. Zara Usman. Aisha Buga. Aisha Buga. Aisha Buga. Takbir. aisha aisha jibril aisha jibril aisha Maryam Haruna. Eh, Maryam Haruna. Zainab Usman. Zainab Usman.

To, ya imam Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Abinda kuka yi wa al'umma na ci gaba da wannan gudumawa, Allah madaukakin sarki ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka. A jama'a wannan shine kusan abinda ya sabbaba mana wannan taron. Wannan taro na yau mun haɗu ne don raba wannan tallafi kuma alhamdulillah idanunmu sun ga abin da aka samu idanunmu sun ga tallafin da aka bayar ya shiga hannun waɗanda ya dace ko bai dace ba idonmu ya gani gobe idan muka ce muna neman a sake tallafawa da fatan jama'a za ku taimaka to masha Allah ƙari ne ma na? wannan manya-manya ne na ƴan mata ne ga baki ɗawa ina ɗin duk wa ina su yi eh, wannan duk ƴan mata ne da manya-manya ne eh, eh, wannan yana hannunku za ku za a mai da shi ciki irin tsofaffi ga gajiyayyu haka za a iya tuttubawa su ma sai a tallafa musu da shi jama'a da sakamakon taimako da aka tara. Wannan babu abin da taron yau ya ƙara mana sai farin ciki. Dan ba zan ce ni kaɗai na ji farin cikin ba, ina jin farin ciki sosai akan taron yau ɗin. To, amma an ce wai labarin zuciya a tambayi fuska. Kowa sai na ga fuskan shi yana cike da wannan hasken. Wani abun farin ciki da abun murna ya zo daidai da wata rana da mun taba ka hadisin ran nan da wasu ka zo daga wurin daga daji suna bukatan agajin tufafi abinci aka kawo daga fuskan manzon Allah na haske kamar wata to wallahi sai naga duk fuskokin mu yau suna cike da irin waɗannan hasken to wannan yana tabbatar mana da mun kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan Allah ka kashe mu da son manzon Allah, Allah ka tashe mu cikin mabiya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To wannan taro ya zo ƙarshe insha Allah. Na, To na'am, na'am. Ta samu na ɗaya da ita? To kan sai a bata sai ta je a haɗa mata.

idan zai girma ko zai fata zai girma ya za a iya rajewa masha Allah kuma wani abun farin ciki da zan sake mana albishir da shi shine a wannan karon wurare da dama an raba kayayyaki ma marayu kamar a cikin biyu ma inda ba a saba ba ma bana duk an yi to amma mafi yawancin wuraren da aka raba kayayyakin marayu wasu mun jejje wurin mafi yawanci an raba kayan ne haka su za su nemi na dinki su je su dinka to namu kuma har da kudin dinki an je an dinka za a ba su a dinki kaga wannan wani nasara ne namu kuma da Allah madaukakin sarki ya yi mana. Mm, Ko da zunna muna hira da safe da wani bawan Allah wanda ya jagoranci wani tallafa wa marayu da sauransu da aka yi. Sai nake ce mishi a danco ba ma yau za mu zo mu raba kayan marayu. Sai ce ya kuka yi jinkiri to yaushe za su dinka sai muka ce ai nasu a dinke. yace ɗinkakku za a raba na ke fara mamaki yace ai suna kuma yana jagorancin ba na biyu kaɗai ba na kasa ne gaba ɗaya dan anad ne za a tura za su raba kakala ɗari biyu ɗari uku yace amma Allah ba sa iya tara ka har su mutu gida ka, yadin suke samuwa kawai su raba tun azumi yana rabi kowa je nemi kuɗi ya dinka to kaga namu kuma alhamdulillah yan uwa bayan kaya sun ba da kuɗi To da yawa za a ka taimakon anan za ga mutum ya kaka da dubu ɗaya da naira ɗari biyar wani da dubu biyu a je a sake ɗinka musu to wannan yana alamta mana ashe abin da muke so nan ga mu samu na nasara ya fi na wasu wurare in Allah da zai kasata babban abin da dai ni nake yawan jan kunnen mu akai ɗan uwa mu rika haɗa kanmu al'umman danto ba Allah mana wani baiwa wanda ba ko ina ake da shi ba kamar yadda ɗazu na faɗa dubi mu kaɗan ne ya ji wani nasaran da Allah ya bamu. To walla babban abu mu haɗa kanmu a wuri guda, da zimman za mu yi wa addinin Allah aiki, walla Allah zai taimake mu. Mu cire ƙyashi, mu cire hassada, mu cire kyaman wani mu so junanmu kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Dama ya aka yi na sanka ne, na sanka ne don addini, to bai kamata addini zai haɗa mu faɗa ba. addini yana kira ne da a haɗa kai addini baya kira da a raba kai da ka dama na san ka ne don addini na san ka ne muna haɗuwa da kai a juma'a a nan na san ka ne muna haɗuwa a tarawihi a tahajjud a tafsiri a nan to bai kamata shedan ya zo ya nemi ya raba mu ba irin wannan haɗuwa namu wallahi shedan baya so an ɗaure shi yana daji yana jin haushi zai dawo da wannan haushin zai bi yadda zai biya raba tsakaninmu da mu gane duk abin da zo zai raba mu wallahi shedan ne kar mu yadda duk yadda za a yi mu ba shedan kunya mu haɗa kanmu kuma duk inda ka ga masallaci irin wannan ni daga cikin abin da yake ƙara burge ni da al'amarin wannan masallacin ganin yadda Allah azurta wannan masallacin da dattawa duk inda ya zama dattawa su suke jagorancin al'amura to wallahi al'amarin yana tafiya mai kyau domin kamar yadda aka ce na yaro kyau take ba ta ƙarko amma in akwai dattawa fa abinda babba ya hango yaro ko ya hausa ba zai hango ba to la samun dattawa a cikin mu arziki ne mu yi ƙoƙarin yi musu biyayya mu yi ƙoƙarin zama da su mu rika neman shawarwari a wurinsu duk abin da muka ga za mu yi komin kyansa mu nemi shawarwari a wurinsu wani abun ko sun ce mana kar mu yi duk yadda muke ganin kyan abun mu haƙura kar mu yi nan gaba kaɗan za mu ga ashe gara da ba mu yi ɗin ba mun sha gani irin waɗannan abubuwa cikin al'amura amma zaman mu a cikin dattawa walla ya ƙara wa al'amuran mu gyara da sauransu sosai hatta zaman ta kewa da yadda muke mu'amala da mutane ni zamana a cikin dattawa ya koya min irin wannan kyan mu'amala don haka zaman mu a cikin dattawan nan walla ba ƙaramin gata Allah ya mana ba mu yi hakuri da juna mu bi dattawanmu mu mu riƙa yin abu da shawaran juna kamar yadda muka faɗa jiya in muna abu da shawara abin mu zai yi kyau to ba dai ko da muna ganin asirin mu zai zama abu ɗaya yake yanzu gaba ɗayan mu taron mu anan dan ka san sirri na sai me zai bata min rai dan na san sirrin ka me zai bata maka rai yanzu nan gaba ɗaya ni ina jin mu kamar uwa ɗaya uba ɗaya dan me haɗuwa ne da Allah ya riga ya haɗa mu haɗin Allah kuma shi ne haɗi da haka babban abu irin wannan ayyuka a rika zame mana darasi ya rika zame mana aya mu ji cewa ashe in ba ɗan uwana musulmi al'amarin ba zai yi kyau ba ni ma in ba ni nashi ba zai yi kyau ba to akwai buƙatar mu haɗa kai mu rika yin al'amuran mu tare wannan abun ya nuna mana kuma na ga duk fuskanmu yana cike da annashuwa da cewa in Allah yadda za mu ci gaba da tafiya kanmu a haɗe duk wani abin da muka ga zai zama matsala za mu haɗu mu gaya za mu kawo wannan al'amari ɗin tallafi. Da haka kamar yadda muka raba kaya a yanzu, wani kira da zan yi a nan shine kamar yadda na ce marayun su tsaya. Ina kira ga kwamitin marayu da dukkan mu a nan, sannan kuma da neman shawara a wurin shugaba da kuma cif imam. A waɗannan marayun misali, a dobi maraya ɗaya ko biyu waɗanda ba sa makaranta, kuma halin rayuwa ne ya kai ba kuɗin da za a biya musu makaranta, ɗan abin da akwai a je makarantar gwamnati ɗin nan, a ce waɗannan marayu ne, muna neman mu biya musu kuɗin shekara, makaranta guduma nawa za ta bayar, sai a haɗa sai a biya musu kuɗin shekara. Ka kafin wani shekara Allah yadda ko ba ma nan akwai wasu sai a sake zuwa to akwai project na marayu. za mu bude fayil ɗinsu ga sunayensu ana biya musu makaranta a je a biya musu kaga ko talatin ɗin ne ba sa makaranta muka biya wa biyu ai mun rage wani shekara za a rage wani shekara za a rage rashin samun marayu suna makaranta yana kawo wani matsala bai fi wata ɗaya ko biyu ba ina kallon wani karatun dr abdalla gadon kai yana ga an san shi ana dr abdalla gadon kai babban malami ne a kano ni kan malami na ne na yi karatu a wurin shafi da tattafai ashirin a Kano. An sa wani karatun shi a Sunna TV, yake cewa ya fita ne fa a mota, ya shiga mota zai tafi wurin aiki da yake laktara ne a biyu ke. Yana fitowa sai ga wani karamin yaro ya makale a jikin mota. Ya zai shiga mota yaro yana cewa "Dan Allah a taimaka min a taimaka sai ji dokan yaro." Karamin yaro ce kai almajiri ne sai ce a me ya faru ya ce babana ya rasu ai to kai ba yau ran makaranta me yasa baka je makaranta ba sai ce ba a sa ni ba ka je mahaifiyarka ta sa ka yace to ai ba ta da kuɗi yanzu ma ba mu karya ba ta aike ni ne in yi bara in samo abin da za mu karya a ciki sai ce ba a sa ka a makaranta ba yace ba a sa ni ba Dr. Abdalla Gadan ta yace kaman ya sa yaron a mota ya zo gidan ya samu mahaifiyar ya baki sa shi a makaranta ba in halin rayuwa ne daune amma ya yi leke ana jiran shi inda zai je sai ɗebi kuɗi mai yawa ya ba yaro ya ce to ga shi ka mahaifiyarka kuma ka ce ka sa ta a makaranta ya ce ya tafi idon yana cike da hawaye yana tuna shi yanzu ga 'ya'yan shi ya sa su a makaranta suna cin abinci mai lafiya ga wani ya faɗa cikin wani hali dan uban baya rayu ya fita bakin hanya wurin traffic light nan masu ba da hannu yarinya fa ya mata ka san yanzu tana tafiya a birni musamman irin Kano fakin da mota sai da wani ya zo kawai da ruwa da omo yana wanke maka galashin moto ka san yara maza ne sai ga yarinya fa mace budurwa kyakkyawa ta zo tana wanke mishi gilashin tunanin da ya fara yarinya ce budurwa kyakkyawa wani zai iya cewa ya zo ta zo ya zina da ita ya bata kuɗi ya ce ke ke bari me haka ya haka sai ta ce eh tana ne ta samu taro da fifi ke mace ta ce to mahaifinta ya rasu ita ce babba a gidan duk kannanta maza ne sai mahaifiyarsu ita ce za ta nema ta kawo musu yace nan mata sai ce suka ba halin ta yi makaranta to irin waɗannan abubuwa da muke jin labaransu a nesa kar hankalin ka ya tafi na nesa akwai na kusa da kai amma sai in ka dawo da hankalinka za ka kula da haka da haka a waɗannan marayu da ake da su tun da muna da kwamitin marayun kuma kwamiti ne amintattu daga nan zuwa ran lahadi muna da karatu insha Allah dan na mata za mu rufe ran asabar lahadi za mu zo mu yi karatu litinin za mu zo mu yi karatu ran litinin za mu rufe to kamar yadda muka faɗa kofan taimakon a buɗe da kaya ɗin ba in an kafa lillahi alhamdu za mu karba babban tallafi na kuɗi a kawo yanzu hankalinmu ya kwanta kayan sallah sun samu makaranta fa shine hankalinmu yana kan makarantansu islamiyya na san akwai islamiyya malaman islamiyya na san su ne a masallaci. to za a iya duba to yaran nawa ake biya a islamiyya su ma islamiyya wani tallafi za su bayar sai a biya ko wani kaso na kuɗi sauran kuma malamai su ma sun yi nasu gudun mawa dan yanzu misali muka kai yaran makaranta fa ba kawai mun biya kuɗi ba ne kawai akwai ta musu takardu fa kuma lokaci lokaci biro ko fensir uniform wa zai saya musu takalmin makaranta kaga nauyin babba ne shi sa muka ce a samu raya ko biyu ko uku saboda nan ne za ta zama uwa da uba gare su don haka ina kira ga kwamiti malam sama'ila zai mana investigation wato bincike akan waɗannan al'amura zuwa ranar lahadi ɗin mun haɗu mu ga zuwa lokacin kuma wani taimako muka sake samu ran da za mu rufe kuma mu san me za mu yi bayan Ramadana wannan asusun namu ya ci gaba da tafiya. Dama an ce ma na tafi daga Ramadan sai Ramadan. To za mu yi kokari za a abin nan sha Allahu. A san yadda za a yi al'amura su tafi da kyau. Ina mana fatan alkhairi da hadiri ya yi, ya kamata mu tashi kuma jama'a sun gaji lokaci ɗin ya yi, ina mana fatan alkhairi jama'a Allah ya saka muku da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya haɗa mana wannan kauna da soyayya har cikin aljanna ni wallahi ina cike yanzu da son al'umman garin nan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tara mu a masha Allah na'am cikin mata wacce ta san an ɗau sunanta kuma bata samu kayan bata taso yanzu ta zo ta samu malam Samaila gashi nan yana zaune a bakin masallaci wacce bata samu ba ta zo ta yi bayani insha Allah Allah saka kowa da alkhairi malam ayuba baka ce komai ba baka ja aya ba ai baka isa ba ai aramma bai ja aya ba ya mika ka ba mu ji kalman shi ba dan haka zai kalma ɗaya biyu sai rufe mana da addu'a na'am wai ya cikin ba sa Allah na'am to yara mun sallame ku Allah muku albarka ku gaida gida jazakumullahu khairan masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مسخرة وهم فيها خالدين صدق الله العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah biya ya wani. Sai wani zai kaure ne. Ya dawo da rinna haka na faɗa miki. Akwai masauki za a baka gida. Allah ya sa ka